kada suka tambaya na ba su amsa sun karɓa sun kuma kiyaye da dole sawa da muna addu'a ga yaya shi a kuma roƙa Allah ya bashi lafiya ta da ta faɗa zakin Suleiman ne ya muna masa addu'a bisa samu a ruwa ta abdul-jabbar da Allah raya shi muna addu'a ga kakan kukasha ma na zuwa shi ne wato addu'a da raya shi Allah masa albarka zai yi raya yi wasu albarka shi ana kilili sai gage mu a daki ba sallama barkan mu sake saduwa da ku a cikin sabon shiri mai taken kundin kafi kundin kafi shiri ne wanda zai ringa zo muku a duk mako mako yau zaben shirin zai zo muku da sababbin karatuttuka da malam yaduwa bar karatu mai taken rayuwa bayan mutuwa

قال حدثنا رجل عبد الله بن محمود قال حدثنا محمد بن عبد ابن يحيى قال حدثنا سلمة بن شديد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعود بن زياد قال أم هذه بن مجدان عن معاذ بن جبل قال تسعة لله تعالى تسعة إلى أن إذا لك عجز عجز ya ma'adar da wanda ce ala yi na malakar mawuti a laifin salam malakar mutuwa ne da ci zama da gare shi yi malakar mawuti a harbata yana da ba da beja ta kuri mawa mai daga shi kuri da gari ta shi jan da yawa da mawuta da rana bakin nan a za a jan abin da duniya in kwanan mutum ya kari a duniya ga raba a sauru sai ya da ke ce ya shi mutum ita da harbaci ga wannan bashi وقال سيسي ألا يضاف يقول أسكر الأموال أسكر الأموال هو أسكر الأموال يضاف يأتي سلسل الممشى haka yake faɗa zai duka ya zira wannan barkija sai ya yake kan mutum ya ce yanzu za ka gaishe sansanin mamata in ya jaka sai yana da mutum idan yi shafin duk maganganun da na ce na himma ne ingantattu a alamu ne suka ba da bari ku ga yana taccin karfi ba ku ga to an ba shi amsa zai ce kuma na ce an ce shi ya mutu ita ke nan a dawo ta maganganun mazan wanda ya soke a soke wanda ya shiga wuta na wuta wanda ya ce munafiki munafiki in ta kuma yadda suke a cire a zubar shi ke musulunci ko ba yi Allah wa rabbana atina fid dunya abin da zazzaro daga cikin sahabbai na kawai suka kora sun ta an ce duk wanda suka wanda yake duk wanda ya gama yin yawanci sun ne to shi kuma da yana bayyana kai yake da ya yi ba zai ba da ya saba da abun yi ba yanzu Allah za mu kare ta yaya a za mu kare ta yaya da mu shi ne ribo da ba wani yaya da ba da kuma shi ko dan dan ko dan fatinu ko ko sashi ko dan wawaye فإذا كان ملك الموت بهذا الهاتف وكانت أول بهذه الآجال والصور إما لا يموت أن يكون يوم الكلمة mashi mutarsa ko da ne yake nan kuma duniya don ba daya tambayar shi ne an kana ta ce malaikatu ya yi kullum gurbata min ajalin gurbata man hana ajaluhu aw turan nan da tilati hana ajalwa aw da suke tunda tilati yadda tunda ruwa da zai ajali amda wannan gayyata wa al'umma so nan duk magudu da shukura za su yi haɗa duniya don ba daya sabai ka sai ba duniya sabai ka sai duniya ko wanda zai noma da yawan su ana isa da suke biye da shi suna da rike zai je yau har suke kusa su suke taki ya ci wanda za ta rubuta ko wanda zai mutu ko wata shi ko ko ramin turuwa ko su cikin sata kuɗa har suke danna su shiga to kamar kamacin dukkan ajiyar fiye na kan rusari cewa da wannan girman da aka yi suke shiga cikin sakar da tsatsatai don su turanta da wannan jumla haka yi wani karni shi wata mace biya za ya kudu da ila ala addan haifa ya ci cutar fitar yin ala da cutar don kuma mace a kan kanta su da yake sai su ke shiga duka to me ci yin su da wannan katon jiki ne tunanin sun zo aikace har rage yi ɗin to sun farko ne ya bukatar

نعم تقول أنت فتعالى الله المشكورات لا إله إلا هو رب العالمين ألا يا كرمما يتوسع يا رحمن الله ومن حرم ما ذكر من دين السفر wanda ya kuma shahid da ta wata kusurkan ne kurkubi ya kawo abu Allah تحقق عليه وجود فاعل هذه الأحاول المتضاربة زي بس كان دول أتاش أن يتكلم الآن كيف المسلم شيء يتكوش دم يا جماعة الوسوس الذي سأسلم ما كان نقول تأتي عن نفسي كم أولى بالأولى annabi ya ce da kai tuka da wawar annabi ya ce ta abin da yake faruwa kan in ku kuma ta na ga ku wani tabbata mafi yi wa ne kun duba shehu dan kudu ya gano hadarin ya ce kai jama'a duk wata wanda ta saba da waki a kan ta ta a nan bai wani ta ana ba ko kun bai ai da yi kusa da ta ce ina ki ba ba ba gaske ke da rauni da ana yake hukunta tashi ko za ba ɗaya ne sai mutum shi usman ya ba ga yadda aka ce a shafi na hamsin da tara na hamsin da takwas wani ya ne wani abbasi an wato daga ibn abbas ne aka wato ana ibrahim khalil rahman jahil ibrahim khalil sa'ala malaka al-mauti an yuriyahu kayfa yudrihu al-mu'min ya tambayi mala'ikan mutuwa ya mala'ikan mutuwa nuna mun ya kake kawakar da mu'mini fa qala lahu sai mala'ikan mutuwa ce da Ibrahim wa Khalil alaihi salam isrifu wa ta'afi anni dan kawai kanka kai kaji to dole ta kuma ko mala'ikan mutuwa ce da da wa Khalil kawai kanka ko dan kawai kanka فصرف في عذره ثم نظر الى داود فرحوا بسوء شاك حسن الصور سيدنا ملك الموت ثم تشكي الدعوه hasan da siyar bai tanti ba kai da ra'ayin kanshi hasan da bashar da kai kyan mata فقال له سيما لأسئلة إبراهيم عليه السلام يتي والله لو لم يكن المؤمن من السرور شيئا سوى وجهك لكفاه wannan da ta kuma kyau ai da mu ne ku ba mu da yake a kai maza ba na sa kai da ila ne kyan nan ya isa sa kai a ga ku ta wani suna da da annabi ibrahim sai ce an gaba ta ji da kafin tun na ya ke daukar da kafin ko kala sai ce idan ta kuɗi da za ka iya ba ya ce an yi shi dai da aka nuna mu wa kala wula ciki wa da fara an yi ala asalin wajen haka ke kan kawai kai addinin kadar wa yawon kawai kai su ma zai da ne bai za su wani surat insanin asuwa da kaza ka kace ko kuma ka ce wannan lissafi ba ta shaita nan a jabin gari abin mamakin nan shi idan ka intarji'a na ra'ayi ya sama juya shafi ɗaya wannan maganar bin hamsin da takwas juya hamsin da bakwai ka ji da kurkun abin da an ka baiwa tana kuma rushe wannan duk kuma da gaina daga annabi ita kuma wannan kyar da ta makaranta da ku in girma yaro ya ce ta daga shi su daga littattafa da shi su daga annaba adam waye wata ta girma tun barbar ya gani a littattafa shi da ta daban annabi shi su cewa na malam ya ce ya ubangiji za mu yadda za mu mala'ikun mutuwa in gani har ni an zo ilai ko Allah ilai sai Allah mai wani inna lahu sifatin la taqdiru ala al-dazil ilayya sifofin da ba su yi kallon su bayan adam wasu unzilu da ta cikin anbiya wal mustafa amma na zo kuma da shi a surar da yake zuwa annabawa da zababbun bayi a wani Baca malam fizur tiga minggu a mereka tu akan menerima mumi zubani. Kali ini awak cakap macam mana? Ada yang tahu juga.